Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. umar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba ƙarshen namba tsakiyar namba to insha Allah shi kuma wannan sirrin na lakani ne na tsintuwar kuɗi na ban mamaki wanda yake so ya tsinci kuɗi walau ko yana da wata hidima da ya sa gaban shi ko kuma dai a'a ba wata hidima da ya sa gaba yana so dai Allah ya nufa ya tsinci manyan kuɗi ko ya babbar tsintuwa na wani abu ko kuɗi ko zinare ko ma dai kowane irin abu ne da zai warware damuwar shi to insha Allah ga sirri mu jarrabi na tsintuwa mun taɓa kawo sirrin kuma insha Allah ga shi mun kuma ƙara dawowa da shi to da farko insha Allah idan mutum zai aiwatar da wannan sirri ana yin aikin ne yadda ake yin aikin mutum zai yi sallah nafila raka'a biyu bayan sallama mutum zai karanta istighfari ɗari zai yi salatin nabi ɗari zai la ilaha illallah ɗari sannan mutum zai fara lazumin wasafati safa ana yin wannan lazumin ne dubu tamanin kuma ana karanta shi a hankali to bi izinin ta'ala mutum yana gama sirrin zai fito abinda Allah ya hore masa musamman sadakar nono to sai mutum ya zo ya raba sadaka sai ya ci gaba da zagaye gari amma an so sirrin ya zama zamana an ja shi ranar laraba ko lahadi kuma in mutum ya ja ya tafi kasuwar da take ci a wannan ranakun to bi izinin lahi ta'ala zai dawo da kuɗi na ban mamaki wanda ya tsinta ko dai ya zama ya tsinta a leda ko ya zama ya tsinci kuɗi masu yawa a cikin jaka ko ya zama na dai insha Allahu in dai mutum ya ja wannan sirrin insha Allahu sai yayi babbar tsintuwa na kuɗi shi ma wannan sirrin sirri ne mujarrabi akan tsintuwa dan neman ƙarin bayani ana ya kira a 081 300 10609